akwai karuna mai kudin duniya lokacin shine mai kudi na duniya duk da masu kudin duniya yanzu akwai wanda na je ke bayanin cewa shi ma zai je ya gina wato wajen da zai dinga shakatawa a sararin samaniya in an tashin kiyama ya rabu da maganar tashin alkiyama yanzu har waɗansu suna ba da suna ba da donation nasu domin za a je a gina waje a saman duniya in za a yi tashin kiyama banda su wai gaya maka kai da kuma mun fafen tashin kiyama yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi Allah ya ce ranar da mu tashin al-kiyama mu canja wannan kasa ba kasar da kuka sani ba samawat a wasu samawati da wannan saman da kuke gani Allah sai ya ce fa sama sama'u shaqqat sai sama ta yi bindiga ta kage to kaje saman saman ta yi bindiga ta kage a ina za ka yi gida وإذا نذك في السور نفحة واحدة الله ce in muka yi busa a cikin gaho wato busa ta ɗaya kawai in yi busa humilat al-ardu wal jibalu Allah humilat al wato ƙasa wato za ta ɗauki humilat al-ardu wal jibalu fakanat fadukatan dakkatan wahidan a wani sura yace fakanat wardatan kadhan hmm. suratul sanan sai ta zama kamar jar fata zaka yi gida a wurin ka maƙe.